ban gane wa ke magana ba ni ah, dokta farfesa ne manaja na NMPC. na jin ka eh, ina wajen matatan mai ne ya gari? amma ka san ba lokacin waya ba ne yanzu sun ah, ba bebe kuma tun da ke jin na kirki kuma na mai zaki eh, kisan ai a banza ne ba zan kirki ba